Kakakin rundunar tsaro a jihar Plateau, Kaftin Salisu Mustapha, ya fara ne da mun bayanin cewa rikicin ya auku ne tsakanin Fulani da al'ummar yankin Gana wuri bayan rikicin da ya auku a wasu ƙauyuka na shiyar kudancin Kaduna da ya sanya Fulanin ƙauracewa matsugunansu. Ranar 31 ga watan Januwari a wannan shekarar a wasu ƙauyukan Kaduna akwai wasu wani hari da aka kai inda aka kashe shanu kimanin arba'in da kuma awakai kamar guda talatin a wurin boda ne tsakanin jihar plateau da kuma ta kaduna ko wannan abin ya sa mun kula da mutanen fulani da yawa da suka bar wannan wuraren suke shigowa ta jihar plateau kula ta area gana wuri sannan bayan haka kuma su kwamandan da na shirium din da kuma wanda yake kaduna din sun haɗu da shi sarkin gana wurin a kan cewa ya kirawo mitin na ƙungiyoyin da suke wajen na saboda sabon zaman lafiya wanda ya haɗa da su sojojin da mutanen fulani da 'yan ataka da duk wasu da yare da suke wajen wanda shi eh, ranar 4 ga wata sarkin wajen ya kira wannan mitin din ranar kuma wuraren karfe biyar da rabi bayan aukuwa wannan mitin din nasu kenan sai muka samu labarin cewa an kai attack a wannan ƙauyen da ake kira zadiyan wanda ke ƙarƙashin district na gana wuri a ƙaramin hukumar riom su wanda suka kai wannan harin sun kashe kamar mutane goma sha hudu a wajen mata shida maza shida da yara guda biyu sannan kuma sun kashe jami'an tsaro guda biyu da navy sojan ruwa da mopol dan sanda wanda suke duka a ƙarƙashin hukumar muta stf dinnan nan haka sun kona gidaje kimanin 21 da kuma coci da wasu da abubuwa haka har da kamar mashina kamar guda biyar afko wannan abin ya sa an sa jami'an tsaro a wajen domin a tabbatar da zaman lafiya yayin da wannan abin yake aukuwa kuma wasu garuruwan da suka ji labarin abin da ke faruwa a wannan ƙauye na zaidan sai suka fara sa saboda ana tsammanin fulani suka kai wannan harin sai suka fara ƙona gidajen fulani da suke wannan ƙauyukan to hakan ma da mun yi kokari mun je mun ga an hana su wanda har a yau da safe mun samu rahoton cewa akwai wani kauye da aka je aka na wasu gidajen fulani so hakan da ya sa an ƙara sa jami'an tsaro a gaba ɗaya ƙauyukan da suke wajen saboda kada rigima kuma ta ci gaba Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force kenan Kaftin Salisu Mustapha. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni. mai maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni. Yankinmu guda ɗaya ga ƙasar